Jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku cikin wannan sabon bidiyo. Da fatan kowa na cikin koshirai da lafiya kamar yadda nake cikin koshirai da lafiya. Wannan bidiyo za mu yi magana akan kan yadda jaruman mako muka sa sabbin abu a ciki. Wato idan kana da shi ba sai ka soke wani ba wancan ɗin ne da ke ciki wato mun kara wani abu domin saboda ya zama mana saukin mu gane cewa wakan mu ya iso ko kuma bai iso ba misali ko kuma idan wakanka ya nuna hoto ne kaɗai akwai wasu wakokin da ana iya turawa suka gani ba zai ma nuna hoto ba kawai sunan mai shi ne ba hoto kuma babu wakar to a wannan ɗin idan ka ga masaran haka e mun ba da daman ka kara turawa amma idan baka gani haka ba idan ka kara turawa za mu kunyatar da kai don yanzu kowane wakokin da mutum ya tura idan guda biyu ne mun zo gabatar da jaruman mako za mu sa dariya ne kawai a wakan shi don shi ma ya gane cewa abin da ya yi ba abu mai kyau ba wato idan mun kira sunan shi ba za mu sa wakan shi ba dariya ne kawai za mu sa to ba tare da ɓata lokaci bai zubar da cikin jaruman makon kamar haka idan muka shiga misali ba zan koma baya in refreshing koma ok shi kenan yanzu kamar ga jaruman makon idan muka shiga jaruman makon yana kan shiga to jaruman makon yana kan budewa idan ya bude haka a gashi na inda jaruman mako wakoki suke kun gani wakoki a wakokin wannan mako in kun ga da a dama an ce wakokin jarumai din kenan amma yanzu wakokin wannan mako to yanzu wayan nan wannan na farkon nan in ka taba shi yanzu ya nuna kenan mun sa abu in ka duba shi zaka gani yana ce wakokin ku ai da yana nuna muku kamar haka ka ga dukkan wakokin da aka tura na wannan kwanakin wato jaruman mako da muka gatar ba kana da daman ka yi like idan ka gani haka za ka yi ka yi like in kun duba nan ahmed ya tura wani bai tura da hoto bai nuna ba to idan ka gani haka idan ka danna ka ga ba hoto haka to ka kara tura mun baka dama ka tura kai da naka ne fa yana nufi fa idan ka zo ka danna nakan ka gaba hoto wato bayan ka tura daga ka tura farko zai nuna wakan ka a farko ana to sai ka in ka gani ba hoto a kai to ya nuna wakan ya zo ba daidai ba ka kara tura kamar yanzu Ahmed haka shi ma ya saba doka don kun ga wakokin shi guda biyu ya tura kuma haka ya kara faru ma ina ga za yi blocking nashi don ba ma so mutum ya dinga tura waka so biyu sai ga wani a nan sunan shi Abdul MG Boy za mu iya ce wannan za mu yafe su saboda matsalan da aka yi wancan din baya nuna amma yanzu tunda yana nuna duk wanda ya tura so biyu ya nuna dama yana so ya saba doka ne to shikenan yanzu misali zaka yi ka kalli hoton wanda hoton jaruman ka gani wanda kake so ka kalla kaga aka yi ka kalla amma ka ji daɗin hoton kamar yadda ka gana idan na yayi like like zaka yi ka yi like wato kamar wayannan zaka yi ka yi like kai komai to shikenan mu je ga baya menene dama ah, misali in kaman ka tura ɗin da za ka yi ka gane cewa ya turo misali ga an ce wurin tura wakan a daman kun san na biyu ɗin idan muka shiga wurin tura wakan kawai za mu ɗan jira shi kamar ɗan lokaci haka yana kan loading yanzu shi ke na loading za ka ce idan ka tura wakan ka biyu za mu kunyatar da kai a kiyaye a tura waka ɗaya kawai da hoto ɗaya ni wayansu mutane za mu iya ce kunnuwa mene da su uku wani sai akwai wani rannan fa ya taɓa tura min waka kusan takwas fa ba za ce ko wancan don matsala ne bai san kowa kan ya turu ba ka tura waka ɗaya to shi kenan sai yanzu misali mu ce a nan suna mu ce boy fala in sa a gana sa shi kenan sai in zo kan wannan wato wurin nan idan ka tura nan ka tura waka ne in ka sa wakan ka ne a nan na farkon na wurin da aka ce hoton kan nan to kasancewa ba zai nuna hoto ba kuma mun gani haka mu ya kanmu ba za mu karɓi wakanka ba domin wayansu sai su wurin da muka ce hoto sai su sa waka ne a wurin mun ba da kowa ya sa mun ba da daman haka din saboda mutane kar su zo su samu matsala in ba ka ba mun yi samun blocking nashi wanda sai hoto ne kaɗai za ka sa a wurin amma wayansu wayoyi ba zai zo yi aiki ba su ba za su iya su buɗe ba saboda ba kowane file manager ne zai buɗe ba shi sa muka sa shi haka din amma wayansu kuma mun rubuta hoton ka sai sa wakan shi ne a farkon sai wurin da an ce waka kuma ya sa hoto ya nuna kenan shi yana so ya nuna mana wani irin rayuwa ba mu sani ba to a kiyaye don Allah wurin da an ce na waka a sa waka wurin hoto a sa hoto misali sai aka ce hoton sai mu je mu uh, danna sai mu ɗauko hoton inda yake Yau, wasannin sanarwa na biyu kusan data na mutane zai iya yana dinga jan data idan ka ɗauki hoto da wayanka wayanka haka wato ka kamara. ka je ka editin kafin ka tura domin ka tura shi haka nauyi ne to mutane idan sun shigo domin su tabbatar da wakan su kaga zai ja musu data sosai ka tabbatar da cewa ka yi editing na hoton kafin ka tura ko da ka sa sha wani app ne na editing kawai ka yi save ka tura don ka ce zaka tura haka irin yana nan gal zaka yi ga wani hoto megabyte biyar ko bakwai to kagan ka tura haka zai ja data mutane ne sosai don dole ne megabyte da ka tura haka ne zai jawo mutane in game da namu megabyte data mu bamu damu ba sai dai na mutane da suke duba kaga yayi wani ma karamin data ne da shi ka ka ka ja kamar cin zali ne kamar sa to idan ba kana so ka yi mugunta ba ina kamar gaskiya ne wannan ya kamata mutum ya editing kun kun ga wannan hoton kun gan shi kamar wannan wanda zan zaban za ku gan shi a kilobyte hamsin ne da biyar to kaga kilobyte hamsin da biyar wannan ba zai ja mutum ba amma ka sa wannan megabyte ɗaya kasancewa duk wanda ya shiga manajan fa dole ne in ya shiga wancan wurin zai ja mishi megabyte ɗaya to idan yana da mega guda biyar ne ko goma kaga ka janye mishi to wannan kamar kaya mishi mugunta kenan amma kaga wannan in kun ganshi hoton gashi yana ce kilobyte hamsin da wannan ne da biyar ne kaga wannan makowa mutum ya kalla ba ma zai gani ba zai ma ja mishi wannan ba to shikenan sai mu so wurin kasan nan ka zaɓi ainihin kasan ka misali in ka gani akwai inda kasan ku babu kai mana comment in kana so ka tura wakan ba ga kasan ku ba ka mana comment za mu sa kasan kuɗin a ciki to yanzu misalin ce ni ina da ina Najeriya na zaɓi Najeriya sai wurin wakar ka sai mu sai ka je ka ɗauko waka kaga na karshe ne wurin waka amma mutane su je su ɗauko su sa foto a wurin da waka yanzu misali mu je ga waka haka mu nemo inda waka yake yanzu bari mu duba kamar waka haka kamar wannan waka ya nuna ba mai nauyi ba sai mu danna shi haka in dai na waka ne ba mu damu da nauyin wakan ka ba amma ka san mp3 ne ko wife ne zaka tura mana a mp3 ne ko m4a kar ka tura wife yana da nauyi sosai to shikenan sai in ma video zaka tura video ka tura wanda ba nauyi zaka yi ka tura video a wannan wuri na karshen amma ka tura wanda bai da nauyi sosai to shikenan mu yanzu mun riga mun sawa mu ya nuna nan ga hoton sai mu danna tura na karshen idan muka danna tura kun ya riga turu yanzu ka turu misali ya riga turu haka zai iya ya bude ma email in bai bude maka ba to masha Allah zai kawo ka wurin da aka ce wakokin to kun gani an ce boy nan kun gan shi ga wannan hoton kenan misali idan ma hotonka kana kamar ba za ka yi ka editin ba sai ka yi screenshot ka gani sai ka yi screenshot na hotonka din wato sai ka je ka sai ka in wayanka mai yana ba da dama ka yi editin lokacin da ka yi save na wannan screenshot amma ka san cewa kawai hoton ka editin ba ka turo mana kawai don ka ɗauki hoto ka tura ba in ka tura wancan ɗin zai nauyi sosai kuma zai ja datan mutane to ga gani wancan kamar mugunta ne to da fatan za a ɗau gyara to kenan kun gani ya turu sai ahmad lawane a ah, abdul mg boy kusan cewa kun kun saba dokar domin na san ta yaya zaka tura waka har sau uku baka san cewa ko ya turu ba domin in ka tura yana ce maka wakan ka iso gare mu oke sai ka kara tura mana kenan koya bari mu gani dai allah ya gyara